Bismillahir Rahmanir Rahim. Alƙalami kashi na ashirin da bakwai. A'a Murjanatu, topic dai ɗana ne ko? Don haka ki maida mashi wayar shi don ba zan karɓa ba. Haba yaya, ba daɗi da zaran ka maida zai fara zargin ba ka son shi ne siyasa. Ka ansa ka ga ita da Fatima ya sai mata ta ma gift ne ya basu don sun ci exam. Shi yasa ya basu ka dubi girman zumunci ka amsa. Lafe nake jikin bango ina jin su, sai dai ta kaɗa ta buga kafin ya amsa wayar. samson ce fara dal ina ganin ta buɗe ta. Sai ki kira ta ki bata tunda kin nace sai an karɓa. Ai koran mani mana kira na ji tayi. Kafin na shiga duka wani na kuma gaida su. Nan ta miƙo min waya ta ce in ji yayanki Hussein ya ce a baki gib din cin jarabawa da kika yi. Satar kallon baba ne na kasa amsa duk da raina na so. Ki amsa mana haka ya ce mani. Amsa ne ina godiya sosai sannan suka yi mani izinin tafiya. Yakan gun mama na je na gwada mata murna ta ta sa albarka. Latsawar da zan yi na ga har sim card ya saka mani. Tsabar jin daɗi ban san na ɗauki tsohuwar wayata na kira nambar shi ba. Kira na biyu ɗauka ya ce. Minal how are you? I'm fine. Ya aiki? Alhamdulillah. I'm in the meeting. Check later. Ok yaya na ga gift na gode Allah ya ƙara buɗe da arziki mai amfani. Good girl, never mind. My regard to Oke na ce mashi har zan kashe wayar sai na ji ya ce miss you my queen. Miss you too my. Mm, ina jikin ina jikin ina cikin i da fada. I da fada baby na my king. Murmushi ya sauke ajiyar zuciya ce good bless you queen of heart. Bye take care for yourself. Insha Allah bye. Kashe wayar ya niko sai jin daɗi nake yi. Ranar haka na wuni da farin ciki na ci gaba da fakin ɗina cikin kwanciyar hankali da walwala. Bayan kwana biyu, na gama shiri na tsab zan koma makaranta. Tunda maka waya da ya topic na ce mashi yau Monday zan koma school. Ya ce ya aiko Usama Katsina zai biyo ya dauke ni sai ya ajiye ni makaranta. Karfe sha ɗaya iso kofar gidanmu nan na tafi ƙannena da Husna na wabin ɗina da yake na riga komawa ita sai nan da sati biyu. Tafiya nake da Usama tun da muka gaisa ban kuma magana ba sai dai waya da nake da Fatash ita ma za ta koma school. Tana hanya kafin in iso ta gyara mana accommodation ɗinmu. da haka muka ta tafiya da yake Allah ya hore wa Usama iya gudu da mota saddabi za ta yi ina cikin samun ruhar hostel already na kira Fatash ta fito rungume juna muka yi sai jin daɗi muke yi nan bar muka fara kwasar kayan mu muna ma Usama godiya muka yi cikin hostel nan na gyara sauran kayana muka wa fira nan Fatash ke cewa matar ya tofik ta kusa haihuwa amma ya dosin ya an yi suna last week Allah ya raya na yi ban ce komai ba Kika yi shiru, to wallahi ki shirya domin kuwa Ya ta riga ce sai kin je suna, dama baki taɓa zuwa gidan shi ba. Hmm. Fatima Allah ya sauke ta lafiya shine abin yi. Amin ya rabi. A na fara tuna maki dan ma ki sani tun da wuri. Na ji Allah ya kai mu. Nan ba muka fara zancen surprise ɗin da ya tofi ke mana na waya kowa na faɗin irin daɗin da ya ji. After three days. Tun da gari ya waye, na shirya cikin Les Golden da ratsun bulu. Na haɗa jikkata na tafi lecture Dr. Adrian ne ke gare mu. ina zuwa lecture na ga Humaira bata dawowa. duk sai na ji babu daɗi haka aka yi mana lecture ɗin ba dan na ji daɗin ta ba sai nake ji a raina tabbas mutum ma rahama ne a rayuwa haka aka gama lecture dama ranar da ɗaya zani yi ana gama na kama hanyar hostel ƙasa nake tafiya da yake makarantar ba ta cikar nan ba sosai ba mutane da yawa ina cikin tafiya na ga an sha gabana da mota kaucewa ne na ga an fito cikin motar an ƙara shan gabana wasu samari ne guda biyu suka saka ni tsakiya wai lallai in shiga cikin mota ko su kashe ni ni kam na ki shiga gani ne an zuge glass ɗin mota. jeje ne zaune cikin suit ya fito ne da hannu alamun inji na ki zuwa wani ya daka mana tsawa har sai da ciki na ya kaɗa don dole na je na tsaya bakin motar shigo Yace ce cike daga dara. ni kam na ki shiga kallo na kawai yake yace. ce ba ka ɗaukar waya na me yasa ban ra'ayi magana da kai shi yasa na ce ba tare da nuna tsoro ba oke ki dinga ɗaukar waya na kina jina? in ba haka ba za ki na dama duk wani motsin ki a tafin hannu na yake ko da kina gida na kyale ki ne don ki huta bacin haka da na gama cika burka na akan ki kina ji na shiru nai ba da ke nake ba naji ji za ki tafiya haka na tafi raina na mana zafi da kuna har na isa ɗaki ina nana ta magana shi wahin ɗauki wayar shi a zahiri na ce sai ka ce yusuf caranci ba zan ɗaga ba kai duk abin da za ka yi ɗan iska Haka rayuwa ta kasance mana a jami'a duk barazanar duniya jejeye mana ni kam na ki yarda kuma ban nuna tsoronsa a gaban idonsa ba. Dakewa nake duk da kuwa ina jin tsoron. Akwai wata rana shi ke gare mu kuma na je kilas ɗin shi. Yana mana lecture a first seat nake zaune. Yanzu na daina takura kaina in koma ba maziwa nake Kuma in muka haɗa ido, yanda ya mun ƙurra ido ni ma bana janye nawa, sai dai shi zai janye ci ya ci gaba da lakto ɗin shi. Amma ina neman tsarin Allah da kai da shi. Ana cikin lakto ya tada ni tsaye, mikewa ne ya fara an ansayo mana questions kamar yadda ya mana a farko. Wasu in bashi amsa, wasu in ce ban sani ba. a tunda na ce ban sani ba ya fara bala'i. You are very stupid. Dama ki empty take ashe? This is simple questions amma kin ce baki sani ba? Muddin baki bani wannan amsar ba I will give you a surprise. wani kallon tara saura kwata ne mashi na ce i say i don't know ka koya mana sai in sani shi mana ke are you mad kin san abin da ke faɗa kuwa an kawo ni don in kulacarin ko kuwa an ce maki ni am your teacher i come to guide you ba wai na koya na koya muku ba kin baro koyawa tun a secondary school don haka give me a answer sai Dimi ya fara tashi kasa-kasa kowa yana faɗin abin da ya zo ran shi keep quiet ya ce a fusace tsit aka ya ce i'm waiting for you sir i don't know i i swear kuma na sani sai na samu banzan kwashen na ce ban sani ba kuma shi ma ɗin ya san karya nake wani mugun kallo ya aika min sannan ya ce god zaki san ni ba na wasa tati in was cause promise baki da aka hausa lati nan fa aka fara caranci ki bashi amsar nan Tati Max ba wasa ba ce Amina, kowa da abin da yake cewa ni na gaba na yanki ya faɗi, amma na ke da ce sam ban sani ba. Haka na zauna jiki sanyaye kallon kallon muke ma juna ya watso min class mile ɗin shi ni kuma na watsa mashi kallon banza yana mana kallon biri ina mashi kallon ayaba har ya gama ya fita kamar jira wasu ma ban san sun san sunana ba aka zo haba amina ta yakin san abu zaki ki faɗa ta timat fa ta kai luzin ki je ki ba shi hakuri ni wallahi mu ci iraka ki muna neman mak ɗin da tsada zaki tsaya kina wasa da shi baki da hankali gaskiya can fa jo suna cewa haka nan suke zargina akwai alaƙa tsakanina da ta jeje da akwai ba zai tsare ne har haka ba haka nan na samu jin daɗi a raina na ce kwara da aka yi haka kenan yanzu cosmet din na za su fara trusting ɗina alhamdulillah a zahiri na kalli maimuna wadda ta ce za ta raka ni na ce shi kenan mu je sai an ba shi haƙuri na gode da ƙaunar ki a gare ni amin ta ce me yake maka yi maryam ta ce hehe wai mu za a yi mabariki don ku goge mana hadda ashe ma tsana wannan wani logic ne suka yi yuzin don su sa mu ado mu daina zargin su akwai alaka a tsakanin su daga ba su zagaye suna cutar mu kuma yana dura mata uban max na fa wasu suka haye koma maryam suna cewa me ya haka maryam wai me yasa kin tsani taranci ne haba shi fa zato zunubi ne inda zai bata max tun a result din last semester za mu gani amma kina gani sai ta C ta wuce kwas ɗin shi da shi C ɗin ma 50 da ƙyar ta sha ki daina haka wannan ba rayuwa ba ce ba cewar yunus duk da tana ƙawar shi nan fa suna goya mata baya wasu kuma na kare ni raina ya ɓaci idanuna sun sauya ban san sadda na zo gabanta ba na ce ki ji tsoron allah maryam kina ta yi min wulaƙanci da gaya mana mugayen maganganu sa ranki kina yawan tozarta ni a kilas da yawa cosmet ɗina sun tsane ni saboda zaƙin bakinki wajen aibata ni ina laifina da za ku tsane ni wani irin bakin jini da ni da har kowa ya tsane ne har haka ni ne maki maryam shin duk wannan tsanar da kika yi mani bakin jini na ya ja min kenan shi kenan na gode amma dan allah ki rabu da ni haka na ai batu ki bar ni in ji da abin da ke damuna mana ki rabu da ni sai dai ki sani na bar ki da wanda mahudar rana da faduwarta take hannun shi maryam ke da duk magoya bayan ki ina gama faɗar haka na ji hannun maimuna ina ƙwalla maka fita zuwa wajen shi ban san yadda suka suka karata ba sai dai ina jiyo hayaniyar su muna zuwa gaban ofis ɗin shi na ji na ya faɗi wanda na rasa dalili duk da ina da hope ganin ba ni kaɗai zan shiga ba na yake maka shiru na kalli maimuna na ce ina ga baina ya zan yi ki kira shi mana shi nuna wata zuciyar ta ce muddin kika nuna kina da nambar shi tabbas zargin da ake maki gaskiya ne kenan ban da nambar shi oke bari in baki sai ki kira shi bidiyo wayar ta ta bidiyo nambar shi dr junaid ta sa a'a maimuna ki kira shi da wayar ki ban da credit a ta wayar oke kenan dalan ta yi aikuwa ta shiga sai dai ta yi two miss call ana ana uku ne daga da sauri ta daura mana a kunne na jikinta na bare ni ma din samun kaina ne da tsorata wake magana amina taranci na bashi amsa Wow, beautiful, how are you? Ba ansa ba na ce sa, ina bakin ofis ɗinka baka nan. No, ina ciki, come in, okay. Na mika mata wayar yana cikin mu shiga. A sanye na kama handle ɗin na shiga ciki, da yake nike gaba, sai zauka mashi yake mai ma'anoni. Gani mai muna bayana ya sa shi tsuke fuska kamar mai aljanu. Ni ma kama kaina ne na fuske. Salama ciki ciki ya amsa maka ya tsaye kuma bai ce mana mu zauna ba, ya ce lafiya. Dan satar kallon Maimuna ne tana mana nuni da in yi magana. na ce I apologize to you sir please forgive me da aka mi fa kin baka amsa da nai wallahi ban sani ba dan Allah kada ka taba wani max dina na roke ka so lokacin ya Ismail ya ce ban da wannan lokacin dama kin san akan shi ne zaki zo mana office sorry sir kai mata hakuri dan Allah ba za ta kuma ba ka zaure ki rabu da ita tana buƙatar wani na baya mana ta zaƙe sai ba shi hakuri take ni kam sai dai kallon da nake jefa ma juna muke jefa ma juna na na kasan kin san sauran maganar shi ta katse man tunanina ka zo na ji zan yafe mata amma sai zuwa gobe ta zo ta same ni na duba an gayyuwar hakan thank you sir cewar maimuna juyawa maka ya zama fita ta ce ke baki masa godiya ba ta sa kai ta fita jiwa ne na ce thank you sir jinjina mani yayi ba da babban hannunsa da haka muka ci gaba da ɗaukar lectures har muka tashi 6 pm nan fa yan kwas mu suka neme ni yafiya ba yafiya ta banda maryam da ko a cikinta washe gari kuwa kamar yadda ya ce zai yafe mana haka maimuna da humaira suka takura mani har bakin department su suka rako ni sai da suka ga na shiga ciki sannan suka koma inda muke ɗaukar lacca nokin yayi kamar kamar mai duba na ji ya ce caranci com in jikina a mace na shiga sai dai na danne mamaki na you are welcome you are my world tsuke fuska ne na ce na dawo ka ce za ka yafe mani have a seat beautiful zama na yana marmashi ya ce you think ne maki minus ne don wani abu wannan wani sabon salon ne domin na fahimci student ɗina sun fara gano akwai wata a ƙasa shi yasa na ga sun fara samu na ido na ɓallo ta wannan hanyar don in warga wargaza masu ɗan ƙaramin su kuma na san definitely za a samu wadda za ta roƙe ki don ki bani haƙuri sai ga shi kuwa don tafiyar ba ta yi nisa ba sun faɗa na? ya kika ga wannan tsarin nawa beauty kila smiley ya koma saki mai kashe mana duk wani hope ɗina daurewa ne na tattaro jarumta ta na ce nice idea dakta dakta jeje kamar ka san nima zuwan da na yi limumuna kenan na bi ra'ayinta ne don in dakile tunanin tunaninsu a kaina kai kana zaton zan biyo 30 marks ne in sai da maka pride ɗina bari ka ji ko da 100 marks ne max ina ne ka amshe ban jin komai domin kuwa kimata da daraja ta fiye mana komai jeje keep quiet are you in your sense ko kin haukace ne ni zaki na gaya wannan zancen ina wasa da ke ai kwara wasa kila na fi ganin kimar kama akan wannan salon wasan don haka ka ji ne da kyau jeje ba barazanar da za ta yi tasiri a gare ni kwara ma ka aje wannan kudurin naka tun kan dare ya yi maka ni taranci na karfin wulakanci a fusace na kai na zai mare ni sai kuma ya fasa ya fice duk iskanci na ban bugun mace bari in mari wannan kyakkyawar fuskar mai saka mana natsuwa sai dai ki sani duk wayan amarya sai an ɗana na ta amina shi kenan zuba magani, gani wake da nasara ni da kai jeje well za ki iya fita mana ofis, yanzu kuwa na ta fara na rike handle ya ce in less than two weeks na gama aikata komai a gare ki ki jira lokacin gaba na fari na ɓoye hakan a fuskata na ce Allah ya kai mu na rufe ofis din har da buga kofar na yi na rufe ofis ɗin har da buga kofar nai nan da salim zai shige ofis ɗin sai da ya bi ni da kallo ko kallon kwarin ma ban mashi ba na tafi sai dai ina tsoron al'amarin jeje kuma na san inda ina nuna mashi tsoro hakan zai sa ya saurin nasara a kaina wannan kenan taranci tunda da da taima an ta faɗa sai ta sauya salon takunta duk abin da za ta yi sai ta zo har gida ta yi shara da mama tun daga kayan kicin haka take zuwa ta ji me za a siya kusan kullum tana gidanmu su kashe su rufe da mama akwai wata rana ne ta zo gidanmu ayam ta iske mama ɗakin ta zauna suka yi suna fita fira rabi da kwata duk akan yanda za a yi bikin umaima ne kwatam sai ga zulai mai adashi ta shigo hannunta ɗauke da kuɗi wuri na kuka wuri har dubu ɗari biyu ta zo ta kawo ma mama zubinta da yake tun da aka sa mana rana mama ta shiga a dashe dan yi min sayayyar da uwa ke ma yarta ko da aka fasa ba ta daina ba a cewar ta tana ji maganin tana ji maganin tashi na kama ka ne ko da zilai ta shigo ganin anti bai hana ta fiddo kuɗin ba a ganin ta ai yayar mama ce mai miƙo mama kuɗin ta ta ce Khadija ga kwasar kinan nan ki lissafa ki ga in sun cika shi mama ta ta ce ha ba zalai ai na san ba za ki bani kuɗi da gutsar da gutsar da ba a a'a ai su kuɗi yan lissafi ne in ke baki iya lissafawa ba ni ba ni in ɗirga su tas Tun kama mama ta yi magana, anti ta amshe su ta fara lissafawa da ƙarfi har ta kai ƙarshe. Jinjina kai ta ce an gaishe ki Khadijatul Kubra. Wuri na guga wuri na dubu ɗari biyu gaskiya kin yi ƙoƙari. Allah ya sa albarka. Amin cewar mama. ga mata kuɗin ta mama ta ba zalale ladar adashe ta ce ba za ta karɓa ba. Ita haka take adashenta don dole mama ta haƙura ta ajiye kuɗin. Godiya ta majalai ta tafi, ai kamar jira an take gyara zama ta. Ta riko hannun mama ta ce, "Allah na gode maka da ka rufa ma 'yar uwata asiri, na san nawa asirin ne ya rufe Khadija. Yanda Allah ya ce make ki, ki taimaka mana dan Allah, ki bani aron kudin nan, kin gaya saura wata ɗaya bikin Umaima, kuma duk abin da uwa ke ma 'yarta ko ta ba ko taro ban aji ba, ki aro mana su in sai kayan kicin dan Allah Khadija." Ta yi magana cikin karayar zuciya ta wani marar ce a bar tausayi. anti kin ga kuɗin nan shigowar su kenan ki bari ko baban su Amina ne idan ya zo ya gani sai in san abin da zan baki a ciki ha ba Khadija idan baki rufa mana asiri ba wa zai mani duk duniyar nan yanzu ina kike tunanin zan samu kuɗin da zan ma yar take kaya ko so kike a zage ni a ce ban mata komai ba ko da yake ku dai za a zaga ba dai ni ba kamar za ta kuka ta yi magana mama za ta yi magana kenan kanin su kawo ali ya shigo shi ma zama ya suka gaisa maimakon anti ta amsa sai ta fara kallar kuka tana Aliyu ka taya ni roƙon alfarma Khadija ta aro mana kuɗin nan a yi ma Umar ma kayan kicin kada asiri na ya tono dan Allah ke ko anti taya daga ganin kuɗi za ki ce ta baki ba ki ganin ko akwai abin da za ta yi da su dakata Ali in dai ka san ba za ka taimaka mana ba kai shiru da bakinka ai an ce ciwon ya mace na ya mace ne shikenan ban san harkar kuɗi ban san harkar kuɗi su su shiga tsakaninku ba har zumuncin ku ya samu rauni amma ki anti Khadija sai ki bata in kina da halin haka karabta ce tana ma da hali ana gama biki idan na samu kuɗi zan bata a'a anti Hafsat ai zaki ma samu biki ba kawai dai ana gama biki ki lissafa kuɗin ta ki bata kawai fakat ta ma saurare anan zamu dakata ni ma mu yi fa nake muku fata alkhairi